رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين sai annabi Yusuf ya roƙi Ubangijinsa ya ce, Ya Ubangijina, lalle ka bani mulkin ƙasar misira. ka sanar da ni ilimin mafarki, ya mahalicin mai da ƙasai, wanda ya ƙirƙire su ba tare da ya ga irinsu a wurin wani ba, kai ne mai jibintar na baki ɗaya a rayuwar duniya da lahira, ka karɓi raina ina musulmi. Idan ajalina ya zo ƙarshe, kuma ka haɗa ni da nagartattun annabawa daga cikin iyayena da wasunsu, a cikin aljannar Firdausi maɗaukakiya.